الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم قصن تمند سبو هجرة أجينا لكم ونعطل وتنفل لكم ميلادية أغاغا تمند تمو أجنه اللي أرسل إسو قصد بانان سورة المعارج مكية سورة كم مكية Ayi kunniin suuraa suur ta'a lafa taa'e badaa keenya Musaaf beeku Jummai naqaniin suuraa silmaasee marii yaadu. O haa kati yaa soorata waan jiru, aseensi hin sikki haakamu. Koo haana natti kaasuu fi haala yaggaan akka ta'e kennan yonkin ngattengani keɓe sorata sehene ken kamma sikkandi yonkin ngatten jaraɗongani keɓe sora kewa sehene ken kaa kamma sorata sehene kuhinu sikka kamma bismillah o jogante allah togonga dema murano ganoya sa togokeya arrahman a keñani nema yirwanten dun kenga arrahim a keñani nema kiñannananga katta yemme nga yemme be agana ganu nine man kiye arno ko hukunga sala sa'idun urana nyugo wuru gelli jahannaba ngedi nyugoya ikunti sala sa'ilun min as-sailan iti urana nyugo wuru gelli jahannaba ngedunga bi adabin diyan gankatenga waqi' ikunda fasar kenyam mogadi hillandi sa'ala sa'ilun tundin nana yugo ken tundindi tikandi sa'ala sa'ilun duwangana yugo ken duwa du kamma nanti yangankaten ni kita mana na dulanga nakatandi sa'ala sa'ilun tirnana igo tirnindi na hoygo hagatindaxiba hagatinga na ken eh, tirndi ada dafi idan nanti jahannabangereani onati ken cahanteheti a togo kannanga tikkoke yala hoan tirnindi bakkayangan katayke magawa mana nanti yangan katayke ani kannanga mayala wan tirlina yangan kate ke ha tin tirni mayala wan do adu kamma nanti yangan kate na kenni kita tafsir no na tagana kata kwa wa hakada ke kaman ni ai ay na nadr bin al haris akanya ni tirni na kya wa hakada ni duanga na ke idu kamma fa allah subhanahu wa ta'ala ga al anfal ni وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم إذا ائتنا ضرب الحارث أكن لك دقامكن إلا أنكم أنت أبو جهل أين دقامكن أنا تاكن هو يا فإذا ni kannanga tirnin يبغوني كن yugoni ولا tirnin ni walla kan ga duwa na tirnanan turlindi bi'azabin ti yangan kateya waqi' yangan kate kebe gani kennananga mana yangan kate kebe gani nyangananga tirnanay goda tirninde nya baka yangan kate go hakatim maka tafsiri hananga yangan kate kebe gani nyangananga nanti anyana kampakatika iti bi'azabin amanani kannanga ani azabin ada tirninde nya baka yangan kate nyugomaka تقى الله سبحانه وتعالى غتي فاسأل به خبيرا إذ فاسأل عنه خبيرا إذا هلان دقمونتي ete ani ñammoxoke ari tanni sa'ala sa'ilun tirnana ñugo tirndi fi adabin ti yangankateya waqi' yangankate keɓe gani kennananga mana yangankate keɓe gani ñangananga ñanganani yangankate ke konudangani للكافرين ليس له دافع للكافرين ينغن قتك بيغني ينغن نقنان غني كافر نندغن hillandugumunti likabe hakana manan kannanga ala ala alkafirina yangan kata kebe gane kannananga kafir nun kamma iti like manan kannanga ala idan onati hanangumo ngara ko mogonbe wa tirni nane go tirnde be adabin ti yangan kata ya waqi yangan kata kebe gani nyangana nga lil kafirina kebe gani kennana ndo nyangana nga kafir nundangani mufassiruna no rahimahumullah igo nu sigere ti ala yangan kata na kafir mana dangani wa warni kebe gani qiyaman ko ta sirabe ga imbe gani silamin ñani hilla kappenta maga mara junubunu ñugonuña allama yampa maga kanjondanon kanjondenma anaha awayangan katene imbe nda junubunun pakkenga ken palla walagarni arjanna nogoni iti kembe hakene kayangan katenga kitta walakin amma kafiri hedi silamin ñahay kene wahakada ahlusunna jama'a kunga ke kamma iti kembirenga ken lono minnaga agana teden kafirina kafirnu ndangani jabindanondi jabe iti yangan kate kebe gani nyangananga kafirnu ndangani warni mumini hotanaraha ñana sababunga na yangan kate ke girni bakka ñimmendi amma kafiri horanta ñana sababunga na yangan kate ke girnda ñimmendi mumini kiyaman kota biranga kayfarunga kan jondini wa hakada mu'minu surun kaga iwa kanjon da nyana amma ina kanjon da nyana ko daga islaminu inta kanjon da nyana kafiri daga ni inda kanjon da nyaka kafiri daga ni antina hana maganta dingro hilli fare muhammad sallallahu alaihi wasallam awa kanjon dini hingana goto nanti alla na kita nya hube gara jahannam hube gara arjanna andaga yarenga kafir nullo na habuccinne hillandi ahaba tugunna aliyu haba kangani abu talibiya fare sallallahu alaihi wasallam awa kanyonde nyana ken kaga dangane agan kawa yangan katen dingira bei antaka nyana ere ngatunka ngaba kere nganawara dingira dingira kebe gatna dangane dahdah wa hakada awasiki bi qoro illa kama ito gendi mama emma ga lullata sukutuni ti sababunga idan aga dangi ku hillidi kanjonde ranta ñana kafir dangani maliwalimina min hamimin wala shafiin yutaa idan kanjonde ganta ñana kafirin dangani kianciga allah subhanau wa taala gati lilkafirin hillandinni keɓe keɓe gani muminiga amma junubununga gabamaga garo imbe nogondi awala garni bakka imbe kedi nandega katta arjanna yakoogara komogonɓe amma kafir ngana rono ho hanta baka ken kamma allah subhanahu wa ta'ala anta baki kamma kan jonda na kan ta kan jondi ni da de mandana kan ti maganonga kube gatini iwake baki kamma idan kenya ni agati lil kafirina kenna hampa kena kan aba umar digamen nyamere سأل سائل بعذاب واقع للكافرين دقام نمير دقام قرم باهرني ونت جملة معترضة laysa lahu amanya ken nyangan kate dangani dafi'un nyonton dana ya min Allah nangri jalli Allah subhanahu wa ta'ala nukunga min Allah zil ma'arij tayyib nyonton dana amanya ken nyangan kate dangani min Allah nangri jalli Allah subhanahu wa ta'ala nukunga min jihate wa min ande nyonton dana antanunga alla no kebera ga yanga kata ko nyontono nanti ayo abaka kafur no ku immendi alla immenta nyontono hoganta no kebe ga nyontono tafsiri hillandi bi adabin waqi' ti yanga kata kebe ga ni kennana ga ni nyanga na yanga kata ke giri ko ya min allah yanga kata ke giri allah subhanahu wa ta'ala tafsiri hillandi fa kenenga walakin husan te ho hanake laysa lahu dafi'un ay laysa lahu mani'un min allah yamna'uhu min allah nyonton danan manya yandan kate ke dangani nangiri gelli allah no kunga allah menta baka kafir nyi mendi kanjon nana wanta baki imendi kem palle ahega da allah subhanahu wa ta'ala atun kam pe ga imme magan kutundu iti tirnyu go atizil ma'aruj akenya ni tega dingranun al ma'aruj al masa'id wado hada akanya ni sega dingiranu ndunkenga sege dingiranu kuni kanna ngaire kamuke warni kamuke hada maram mungollunga sette katanonga wa hakada malikanu qaha wa sette katta kamuke ya idan allah subhanahu wa ta'ala kebe gani maniya sega dingiranu dunkenga qaga e, talbiya ni mogombe be zal ma'aruj labbaika zal fawadil qoga kan konni talbiya ni mogombe tafsiri hillandi zil ma'arij Allah subhanahu wa ta'ala ka be ganu urginta udun kaya zil uluwi wal jalal Allah ka be ganu urginta udun kaya tafsir hana ka kanyani rajo kanyani waji tantenga zil ma'arij ay zil Allah subhanahu wa ta'ala akam be ganu sega dingiranu dun kaya mana kamun ko ani sega dingiranu ku nkundun kenni koya allah subhanahu wa ta'ala ndi taga inaya marande ga ga nogonni kem palle mhm يعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة ملكا وكون السجنة والروح تفسير نسك هنا أدو جبريل كن قوى السجنة إليه كت الله سبحانه وتعالى ملكا وسجنة كت الله سبحانه وتعالى وهكذا جبريل غاغ عليه الصلاة والسلام كن قوى السجنة كت عليا عطف الخاص على العام أود اللي نغنى ولكن الله سبحانه وتعالى دا أدرم بغنديره وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم إغنى قال النبي مكوي إنا أوحينا إلى إليك كما أوحينا إلى النبيين ولا إلى نوح واضح هذا كم قال لي أغريد النبي نجاب يقول لي سنة قال النبي نمكان غني إذا نرنو قرآن دي نا عطف الخاص على العام walla kenga he fakihatu wa nakhlu wa rumman rumman kana gelli fakihatu kai nakhlu kana gelli fakihatu kai kenga benga nyana qur'ana no wandi tafsir hillandi wa ruhu ado hada maram munyon kunun kaga wasegene ilayhi kata allah subhanahu wa ta'ala warn mu'minin yonkinga kenga segene kata allah subhanahu wa ta'ala wa hakada kenga daga nan neman dingiranga kenga ne illiyine amma kafirin kalle kammun ta munyini kendangani ido kenga sagane kasta sijini ya rabbi arnin keda aga fiskenga tafsir sikandi wa ruhu aro taga honu nyugono allah subhanahu wa ta'ala ga kuntagana ite ruhu ken na nga taga honu nyugono an allah gi tagana ku tafsir nusuko mante arrajihu indi al awwal ho ana ka jitanteni taruju al malaikatu malikanu ngasegane والروح أدو جبريل إليه كت الله سبحانه وتعالى إذا نوتك أننا ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه ونت جملة معترضة كن جملة أقبل جملة نقول من غالي إذا digame يمي ليس له وراء والروح إليه كن يدرى duran يمي ke بأداب واقع للكافرين tirni nana go tirni ti ngan kate nga tebe ga ni nyanga na do kenna na nga kafir nun dangani aha ngan kate ta genne kan ko ta kaya fi yawmin yanga kate ke wa genne ko kota di kana maqdaruhu ko ta kella nyaranya 50 alf sanatin tankaraga ujine sine ya idan kota ke ta kella nyaranni kanna nga tankaraga ujine sine angana tanna jate duna sinan nga. kengani qiyaman kotaya tafsirnanan tananyuga konni nanti تعرج الملائكة وروح إليه ننتي متعلق ننتا جون جنة كنية غير صحيح واضح هذا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه جملة معترضة wado hada idan a tafsirin fay kana kanyam muwari tan karagaw jine sine kan kannanga qiyaman kota fare sallallahu alaihi wasallam jaka bugandanan bali hadisandi kutungane bagile kebe ganta jaka bugandini ke farenda qiyaman tan karaga ujine sine kafirin kamma amma muminin kamma farlan pakke ya rabbi arna ya rabbi arna yangan katete kudo illanten nan maga sigi ahangati yangan kate beagenne kafir nunga aha har ta haga maganu odo kafir num wa kamme wa kundo allah subhanahu wa ta'ala ti yangan kate ke nyana kotai kota kebe lanyaranga nya tankaraga ujire sine galli duna sinan kontunga wa hakada tun kan kanti waqi' amati yaqa'u kebe ga kenne ati waqi' kebe ga nyangana warne anyana sikkan kadi وهكذا سورة سجدة الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فرأتن أها كوجي نسينين كاننا ولا تكني دنا هلا كتورني كمنا ينغا كمو كرغي سينة ترنيان hillin ten da sagan ten nyamani me ya ti ne ten hinga na ra kutu nandiri kamundi na lingu nyandi ken nya hakene ken dunai suratul hajj di horatini wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun ona ta allah subhanahu wa ta'ala da kenya na karanya nan duk kota go on ta duk kota be ta ha wa do hada kusike ka kuma yo wa wa hale gore kitadi akitam ma minna anga tanga gubele dingira be ya dalile gantam magadi kundu a hay sikka sunta kada nyame doro allati wa inna yawman adanya nakra ngota ko to ujile tine ko te go go allah subhanahu wa ta'ala ma ujile tine an kan ko tabane o to mon detay yudabbiru al-amra min as-sama ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun onati hilla kuje dunadin nangri kamun nalungu nyanga nan taga sagene ken kannanga ujile tine wa hakada kampata ke ciyen ko do ken qarani kamo karabi finai na kampata ke ciyen bogo na nyanga kata munyanga angana kunta na ma nyama ne meya uji ne sinagat idan onat ke dunai wa do hada kero ke haditha wa meutu dalle nya ke ne kai hakra allah dikaya yere gaga be ha ke ya ken qiyama ko ke dalile ti hakra allah dikaya idan an pay ga tuma doro ni ko ta wonta suratul hajj kan leke suratul sajda kalle kan kan nga hilla kute suratu al-ma'arij kan kallan kan nan qiyaman kota ya fi kota in kadan kan kane kan kota hakan mani ma ya tan karaga ujine sine wa hakada kan kota yang kan katan akan ne katrunun kam ma akotanga nkadan kan be hakane kon to ulla garanti hinun ni la garunya maka maka kawa nan tinga misidan din ngakun ngakun maka kawa sere sunti la garantu ndo ma ko na gara nan kaso salligilla nan da tanji ke sinenya salligillandi nan kara kafiriya hoda tanna ta sinenya salligillandi nan kara kafiriya do kan ta bu da nganin kera an kentu o ma hihiri hiwo suka man tan kane wa hakaza allah subhanahu wa ta'ala ada unu karaganya hada maran mandangan uhanan ni kannanga onati umrul insan fi alami dhur allah subhanahu wa ta'ala gada adam taga haratin be ko gabbaka adamu di ada godon masahina lahiru laga su ko manten aga ganara ga imbata yabo o ambata idan an anyi ille ille ne habon nun ko don di rini rini rini rini amma nya hada mare me yana an ga ta habe manindi nan bugan da nar ta habe manindi nar ke manindi idan ke daga alam zur kem patinga ke hakka be ha ke anta hakka arawanyana ujine sine danga aranyana ga uji aranyana on ta duna um pakempu inat kenda umru insan fi alam zur mana hada marammengu angamanidi anga kodonunde hakatimbe anga di nogondi ammanya hada men hana sera suntata hakkentumaganta allah subhanahu wa taala adamu tagedo nke sarayen naga ke sine hakka na to agunna komaga antatu anta tadi idan anna timme nan mire alla be ga din tanga ken tu suka human tan no gondi mallen ki garni nke bugo wa di ken kabugo wa di ken nan daga warama adam ya alla be ga ken nya tan do baten nan kawa alla be ga mbugandi bugandi daga na ken anati ini londi londi yanga kata unda ase ngadi anna kanu hillande ni kannanga umru al insanu fi hadhihi al hayat men mana wa hakaza dunanga lin taw ko wani ne ayande ha suka humantenga su kusuka mante dunanga lin taw ko ande hasi amma an perde ndam pala ken jongena yen an perde ndam pala ke akitena yen duna dan tawu am palle nan tare nan nya barrenga kalbenga uti dambate hisrondo huburenga sarene dambate gollen jurnonga kengal taxuɓe ha canate arañana tampille sine aranyana tanjike sine aranyana kamen sine aranyana kamoyli sine amma anta to hakke ɓegani anta mogo sutay e, o ho hana keɓe ga danganganta hakketu mogon ɓe an pengalintawo keɓedi sasa anga wuyillandi keɓedi antaga hakkentu aranyana wuroke me ananyeme aranyana katta kame me ananyeme aranyana anda kamen sine bere irigi halle idan dokan doken tabu dangani andan ke uhillandi ɓe hakkene ke kengani dunangalintagungunga an mogontadi allah subhanau wa taala sage hadinna fonnan ciragu ñankamma gellanga sare kotanɓe ama killife ñankamma angaña baliginga kotanɓe naña mukallifnga kotanɓe killifen nan kamma ken kotaña kalfe ngutudanga ken kotañoy ma angankara idan onati ke wuɓe ha kene kanga nogondi kengani uhillandinga annan duɗoxota nogondi siri siri siri siri ni sikkandinni kannanga umru linsanu fi lbarzakh hadamarenmengu kaburungalentagundi mana kallen palle sadoga wullini gelligarancagundi kaburundi nukube walla onati nga bugu nukube migancagundini kaburundi nukube ma ŋuñangammondono nukube ŋuñammondonden palle tirninnanon pilli garnanga kem palle wulalinginte kananga iga kaburu danga nan ñaken kempangam magarama jiga kananga iga kaburu liigindinanga na mexen do kon ñankandan kammanonga anda hayme ma kiyaman kosakantiñe idan ken umru linsanu fi lbarzakh wa hakada keɓe hatene key antan mogontunonga keɓe hatene key anta haqqegaxab unaxatandi ken umru linsan yaumu lbath wannushur haramaren men munga ullen do ka humen kota fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wa kana ken dingirai una kata ndike kem pakkan tuin tanya ni mani mani tankar ga ujine sine unu ku kargidi ona ka hakken wa do hada ani kan kanna nga tankar ga ujine sine imma anga khairin nogondi tankar ga ujine sine nogondi imma kanga anga yanga katen nogondi kenga tin tono katen kollonga mila bane honu hutengi ta itambe kenga honu hutengi kurungonga honu hutengi nguna nyetenga honu ka hutengi kanne ngure honu ka kalle mi tonni imme honu ka di kungi sadakan tira kungi kada sadaka be buganda alla dangan honu ya allan kannen tira kunga honu ya kan din tira kunga honu misidi dagan tira kunga honu wi kanon tira kunga kada kanon ya allah subhanahu wa ta'ala da ya rabbarni ndaka kan kunga walakin muminin kamma hine ne ne nyani amma tankaraga ujina sine an qora hakre ndangan allah subhanahu wa ta'ala una gatandin pankene kenye o karagandin ne kannanga umru al insan al abadi sarmadi imma fil janna wa imma fil hada maran mengu bada bada bada bada bada bada ngu imma anga arjanna no gondi hora garu nganter kana itiremme nganterin kananonga warjaga nganterin kananonga kota ko agati su neman pillantiidinaga kurumbaxundini immanga yangankaten kanogondi hagati su kota su yangankaten kaga kurumbaxunaga hillanjiidi idan onati unuku karagi to ke kempanga kenga kenni kannanga ho hana hana ke anga habun kodogodondi hillandi ke duna dun kalle sikkandi kaburun nogo nagatanni kiyaman kota kempangana ga tokke amma karagandi ke kempanta kenga bada bada bada bada ni kenga nam mogon di ke u karagandi kan wa hakada ku unu no haykena ke allah subhanahu wa ta'ala gadinya hada maran menda awasi menda allah wa kasunyana hada maran menda ngani kafuwa awasi menda awake sunyana nda anna kuta qiyaman kota kada na sagan to kono nga kafu korosin den tadi yanga katan den tadi tuganden tadi tambara junga ke ahi canta nonga idan mono mo gon turon dia sir sir sir sir sir ala kulli hal ati fi yawmin yanga kata kanya na kafir nun danga ni kota di kana maqdaruhu kota kala nyaranya 50000 sana tankaraga ujine sine onda فاصبر صبرا جميلا فاصبر فار محمد صلى الله عليه وسلم صبري اتولن تاو كما ado garni ten tumbugun tan tirni ndebe nyanga kamre kamre yanga katenga yanga katen no kita kamre nga sabari sabara sabari ya jamila ke be haram parengani lagadu ka kan ta ke be du kan ta ke di sabari sabari ya sabari ke be aram parengari mufassiruna nyugonu ti ke aya ni kannanga qabla al amr bil qital ke aya nya saro nyamare nga nyana ti yang gajange nga mana ke aya ki tembur kan tanya nanonga gajange nga yang gari tanara ke aya burung kabakanonga ona tu billah alaikum ya al har ka ngano kitande sasa sabare mole jimiwa anga ma sabaranta urnu kafir nu ngawa anga ma sabar Allah daga jallaranga wa anga ma sabar Allah kuten to kono wa anga ma sabar sabaranga na joga Allah wa munyini wa ya akhi aya kani ayatun muhakkama aya kitin tanya ni kaya idan sabar fare muhammadu sabare ya kebe haram parengani idan tolen ta kunya tangan na ho nyanga nangen ta kunya amma sabari wa hakada sabaren ka ta ni sikoya hanan ni kananga nan jabari Allah baten kamma as-sabr ala ta'atillah nangiri nalli me ñagarla ke angama sabara allanta a ñana parce que higa be a deɓendi sasa angan kawa ñana legeranunga suguranunga manamanan kibarunga nonga a ome gaben peterenonga sasa amma ngama sabarana kun togono allah warna allahnbatira kewa nan cabarna ndaga misida ndangama sabara allah wa ñana wa nan sumu na qur'ana gara na hubetana ñangama sabara allanta allah batta hillandinni kannanga asabru anil ma'siya nan jabar baka Allah kuteen maga kebe gana Allah kute wonu nga yonki lingu nyana ho an kanga an ma sabare Allah walla kutem to kono wa sikandin ni kannanga as-sabru ala aqdari Allah al-mu'lima Allah ra kutum maman to benu ga gelli kana tanga galli watenga galli lenkallenga galli koringa an ma sabar ya an ho nyana kebe gan tagawanyana idan onati sabarendu kusikkay sabara alla baten kamma sabara alla kuten token kamma sabara alla ra kutun kamma fasbir sabari sabara sabariya jamila sabare kebe haram parengani sabare kebe sune ganta di lagadu kase ganta di kata alla kananga amma ko alle ni kanna ngana konto bira men tabari konto en palle kemma koni de an cabar na gelli musiba ngadan kita hakatimbe amma nda suka humantenya nan duguta bira men tabari an kontoa masabari on daga إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم تنكنت حقيقة هلا كفانك كنغني كافر نما يرونه إوا أن الله إوا كان الله مفسرنا هنا ننتي ينغان خاتيكي hillandigumunti kootake sikandigumunti kootake ɓe yangan kateke ga ken nanoxone waabo hada innahum haqiqa ikunga kafir noko yarawnahu iwa kota kengalla kota kebe yanga katenga nyana nogondi ba'ida iwa ngalli nanti alati latenyani anta nyana ikun konina tangalli billah alaikum maninna kafir li kafra gondi yala adan kana gonanti qiyaman kotarni wa agana kira kanni nan tawarna gandan kana gonta Allah kutenyana manina mujrimun Allah golli buru nyangenga yala hunan ti qiyaman ko wa agana dankanaku nanti qiyaman kotarni aftew anta ñana anda ñawurnu kata tubunga kaga dumene har ta tubu ñana kota kena karnta na maka idan manindaña duna dun kono angani hayi hakranto angana taxuni haya ñimme soynia duna hakranta korungani kubenuya immenugatin kubenongani almusakafun hamana korungani kubeya tunkan ñugundo hubetananu tawara jonga ni diga mun terin kan to niya ina ko sangano nya i diga mun nyana ma banen ti no kon taxu tv ñimmendi télévision ñimmendi an na hay i digamu ina koy hakka lampuntam digamen nduroñe i ñangollu na koy lemina ngollu nduroña yalo seren palle nancamu allah batenga hakrewa ken kamanga seren palle nancamu allah batenga yala botewa ken kamandiwa seren palle nancamu allah batenga na ina hantuwa serem pallengan camo allah batenga kenga bigan kawa dudemanana dudenga kane mogonɓe abadan kendigamen tanonga idan innahum haqiqa ya yarawnahu baida ونراه قريبا ونراه الله سبحانه وتعالى تؤكوا وانغلي قريبا ننتي أتن تتنتنيني أرينيا يكون angalli nan ta latanya ne antarni ku angalli nan ta tintanya ne arna qiyamang ko ta tintanya ni warni qiyama nun ni hilloy hotugunna ni kanna nan ke ngana karan qiyama sigi an ngana karan dango luku ando kunna hanya hayo kita ho suru nyaga ni ho buru nyaga nei wa hakada qiyama qoren qarni kenna kutten timmandinonga tun kan to ku ga ngalle nanti atin tanya narinya amma ikun qolina ngalle nan tala tanya na antarni ho ho garni kentin tanya on daga يوم تكون السماء كالمهل idan allah subhanahu wa taala a haygata hinigonu kono mogon curolli kotake kane onma a simma kota ane arne ako kota kuttum mogo kota kendaari hinunga bakkimogondi ho koto koto kote ɓe hadamaren munga ngalla nanta ko tendaara hin supporterne kenni kannanga kammu yauma kota keɓe takunu samau kammunga kenga ñana kan muhli ko tegurom mogo mana tega janten kurom mogo angana ten kaja sasa sago kubenu ga to kawre so ko ngatni kenya danga ni te guro ko ta kamunga nyana ko te guro mo mana ko te kaja ntem mo wa hada ten ko ta amma danga ta e hiya yawma idhin wahiya ten ko ta nga kamu da'ifa mustaqiya la tamasuka fiha wala salaba ane ne ne ko to intari me tikiten tadi ko ta kamunga nyana ko mani ko te guro mo walla kan ga tafsiri hillandi kota kebe kammunga nyana kalmuhli ko kiri kajantem mogo kannuhas almuzab ko kiri kajantem mogo idan kota kebe kammunga nyana koy mani ko teguro wala ko kiri kajantem mogo ihilli suntame girndini anti mendi kota be kanu enda ko to nga nyana mogo ke mogo di ken kota wanken to kono ngawa on daga وتكون الجبال كالعهن من ينقع دويا رنga هو قد قد بي ŋuñen poyinundi kenni gidenye watakunu ljibalu giden kaga kenga ñana kalihni komani ko inti garandinten mogo wado hada kasufa almaslur giden kawa ñanamani ko inti garandinten mogo kwangana inte ñinci naro garanda gara kulor kulor kulor nungutu giden ka ñanago ken mogo warne gidanga mufassiruna nunte rahimahallah rahimahumullah qiyaman kota gidungari hala dantanto nga kannanga nga nyana. kasiban mahila mana ramlan mahila awa ñana juranñayi kundu aga sankini di ureranga ken palle anabugi ke ñammogoda anaña kannanga ihnan eh, manfusha anaña koyi inte keɓe garandintengani a sankintengani ken palle anaña maniya ken palle anaña haba'an mansura wala haba haba'an munbasa ananya qomani ko qobem mogo finetirin bote ke qobem mogo ke be sankintengani gidanga nyana ke mowari manini era allah subhanahu wa ta'ala gada gidanya kale ilmi warni gidan kaga gelli dunadi kulor gabe nyane gide ho gulle ngadi gide ho dumbe ngadi gide ho binna nyimme kawari kesuwa gidendi wa min aljibali judadun biidu وحمر مختلف ألوانه وغرابيب السود إذا جدا ندنا بكل كلا نيا نوني قبل نجاي إن تان قارا بهاتنا كلا كلا نيا إن تان قاري إن تقول غادي إن تبين غادي إن تدوم غادي إذا جدا قوانيا نقو إن تجرندين تمغو قياما قوتا awanya na ko inti garandin tem mo inti fa ko to inta digidan kaga ko to inta di hillandi inti garandinte ana kammogo kulor nunga buñene giden kaga kulor nunga beñene sikkandin ni kannanga inti garandinten cankina giden kanta toko kunda sankina qiyaman kota wa bu hada suratul qaria tun kanti kalihni almanfush yere aman manfushi kahay wannu suratul qaria kotoinga ken kaga di dinanta ke soraya mana awan kanundini dinanta ke soraya arno unkiñanonga wayagen koyni idan gidan kawanyana kale ahini ko inti garandin temmogo keɓe couleur nunga ɓe ngay a sankintengani an cimmende haɗa ma awan to kam mogondi wa on daga ولا يسأل حميم حميما أبا عمر تنكنت هذا مرة من قنت تقيم غندي ورني دونا دي لا دن كننا أنا من جنن رجع هي قتن na ترندي بارونga Allah ga de mana hakra Allah nya mana bura masurin panka duna di ladan ni ka walla ngana mare mengari tun kanti gidan eh, kamunga illa mo gombe gidan ga illa mo gombe hada mara mun qari hada ga illa ne wala yasalu hamimun men jan tinta kenta tirnindini hamima men jan ya baki ari halam maha hamimun ni kannanga men jange walla kanga sumpranke kebe ganam ki burengari asondo men ga tawno wa hada kebe ganan piburen mugu walla ganan piburen ngari agam munda mogo bura aga dikkari ason dona nga tawno ko aga ina ngari jira nyano kon idan hamimun ni kan nga jinte asulum pa kene kya manni men jantinte walla kanga e marantinte igati hamim warni lenti men jamma ko nga harno kisai nan kaso men jamma ko nga ni haqiqan diga na kata men jangan to ko burenga anton do mete warna allah ta supportene angandor kambugan dinan ga jadam men jangan bate lenki sumpu arno ali halan curondi gannin cumpu igana katan cumpuranke ngan jondi iwa tunu gelli kan tatu nan tan cumpuranke nyani iwa tunu parce que kun kana bako we sada ando kan bugun nan tabu ay ando han kanya na me karampi konta kon nan cumpuranke dan jondi amma lenki soro hano be gamboro ni da allah men jamu nyani to ko ko ay gona ga mo gombe watu agana ho kan na soro nga wutu parce que ada nyana do me urondo kiye an tun franken kara ni e eh, o kwa haba hewa o kwa gida hewa o kwa remme o kwa kongone agana ho sakana gari minne me foronga utu pes kaya sere nang wado haja idan keni lenki kala manan kaso kala mpeti kenga menjange mare me kebe gam mundam pingana ko na sonno men ga tawno arabun kanne ngatin kenya dengan hamim wala yasalu hamimun menjange menjantinte walla marantinte menjantinte ganta tirndindini hamima menjantinteya walla marantinteya baka hincanon maga menjangentano anga dagana sigitanga menjange hintirndinnonga nanti ana kammogo mani ka kibarenan maga nandema ana kammogo kentano nanti an marantintenyani ke an nan daga sirndi an na dema kentano tirndindentanonga agon magati fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasalun ona ti qiyaman ko ta harati harati nu nyane harati nu adi tirnin dan tanonga harati nu tirnin dan ngano harati nu be tirnin dan ngano kan kanyana ni yangang kata peske nampi burun cagan an antaron di kan kan duran yangang kata harati be tirnin dagan tadi ngara di kan kan duran yangang kata peske nan tan na ja ko antan kulen kada bari kan ni duran balauye idan menjange kan tan menjange tirnini baki ihin canon maga wado hada lianna kulla wahidin minhuma mashghulun bi nafsihi bana be suka de ken cugulantenni ti imme hincanenga يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه أو غاغتي أها من جنة غانتا من جنة ترني intame tunawa tun kanti yubassarunahum iwi ngallinitu wado hada iwi ngallinitu mana men jangunga men jangunga liwitunuga marentintunga marentintunga liwi ngallinitu amma inti tirndinimaniya be susuglantanga timmehinga likulli mur'in minhum yawma idhin sha'nu yughni ben bana be susuglantanga timmehintanenye yubasarunahum anganati iwingalla bane onata amatimme ana kannanna hankinni iwingallinitu yarawnahum wa lini tu nka intitirnini maniya ako kebe gati ahamanni gantitiri intamengalla intametuna tunkanti tu amma intametirni maniya be su kusugulantenni ti imme hinga manini allah subhanahu wa taala agatiyere hum. amanya soro hillen damirenga amanya serbanan damirenga warni men jangen ga benyani maran tinten ga benyani iga bon tabuda allah subhanahu wa taala da nya jaman damirenga kamrenga tungka anga ti be su sugulan tanya ranta men jangen tirndini a haikana ya ran ko ni sugula kai go kono ya na koi be ga kema ko nyana kenga sugu kenga hammini dinan tirndi bakan kibare magawa tunkan ti yawadul mujrim yango buri nyangana ngakenga natene yatamanna awana tene mujrimun ni nga fa'ilul ijrami kebe ga yango burenyana yango burenyana nga kenga na tane law yaftadi haragam maganga se min adabi yawmi idin geliken kota yangan katenga bibanihi tire nyugonga ga kebe munda dinan taduna suya akota yango burenyana nga na tane hari ganyi iganyi afere kite ganyi mogo kita sasa na nadu maganga ta tire nyugonya nanjin kamangi lono yanga kata ke bedi le nyugon pautan naro yanga kata ke dan ningara awana tenina ke kita awa kita ba kendi ga mentano mhm. wasahibatihi awana tene gadi igan nyu dumaganga sana ken kota yanga katenga ti iyakken kaga ya gani kebe hasono besuya agani hinnana kebe dinanta besuya agani kebe munda dinanta besuya ana tena kotan nan tiga yangan kata kebe di allah ni yakke ke gautu ana ken tiga no gonda ni kemmewa وفصيلته التي تؤويه ما شاء الله وأخيه أدي kin قاغا ساغن بانا كبه غامغا هابن بانا كبه غامغا axillinga keɓe ga maxa a kota wana tene ga yangan kata di ini dan ken ngaxi kinina kelle yangan kata di ini ke wara wa fasilatihi ada aha kan toron kaga awana tene kun kaga imaren tintoku ina kuntu kaumantellaga ho agani imaren tinteya ina kencuro yangan kata kenogondi ini ke bane wara fasilati nika ay gonunti wa fasilatihi ado ama wado ada ikunda fasari manyonati la aha kan toro wa ashiratihim ado aha kan toro mana amaren kintu wa go ada fasila ko bin asir gara ko mo gombe asru nyi kannanga angana te nyi go kutu baka an to genna wa go ada ko ta atlahm min al fakhi fasila pa ikena kya an to ga angana te nyi go kutu baka kenna kube gani hadamaren men kaga am bukan tumpu kay gwadi anda kunyani meya a kunku te gwa kana no ho wanda minna su ko manteni kanya na arabun kanne ngara qabla nuqul go girnan timani al fasila wa fasilatihi ada maren tintunqa awana tane gadi ina duma kanga tati kun gai allati maren tindeke be wihi aga ken nyango buri nyangana kapaduya tuwihi ay tagummu aga kapaduya sa'awi ila jabali yasimuni min ma nuhuran man qibarani idh awayna ken qahatano nonga idan awa ani kannanga kenni kappenya ba'u ila al-kahfi tuwihi ahakene kenya tadummuhu wa fasilatihi ado amarentintun ka allati marentinte kebe tuwihi marentinte kebe mana kabila kebe ga kappaduya allati a kabila kebe tuwihi haw ke sagene katta koy yangumburi ñangana ke no. damira ke allati tuwi kenni kannanga kabila ke haw keni yankoburi ñangana kabila keɓe ga kappadoya kabila ke a kappadoya hinu hilliya hananni kannanga dambendana du dambi ni kata koya kabila ke hillandi hingana kotoxaxa wurnu kata koya i e kabila dunko awanatene nanti kesukomanten nallage nangari keɓane battendi inkisi on naga ba amar ومن في الأرض جميعا ثم ينفع waman ado yango burinyangana ngana tene kadi ina maganga seti yemmen kagaya fil ardi kanga munyendi jami'an adaman tu suka umante awana tene nanti ho ho aga munyan koteke kama ho tanga doppe munyan koteke kamma yugonda ya gare ken tu ko humanten na laga nangere ike bane yang kata kedi ike bane kisitanni awana tene igal nikaka titana duma kanga satai thumma saga kan palle mana kesu kinnen palle lenyugon kinnen palle yakan kinnen palle agenun kinnen palle kabilan kinnen palle munyan tuutu dun konun kinnen palle o to aken no gondi kita maka ayati ke ani yango gurnyanga nan pagega maka ayati kemberenga thumma saga ken palle ku karagi kinnen palle de maka ayati yunjihi allah subhanahu wa ta'ala na kembane kisa wago ada ike bane ka ku kara di sana tenena ke sukini ke sulle yang ngakaten no ndi ike bane kisi tafsiri hillandi thumma saga malanga ta ke suko man tempalle yunjihi malanga Sade de ke kenna ke kisi yunjihi alla na kisi tafsiri hana tafsiri hillandi yunjihi malanga Sade de na kisi wago aga araju indi saga ken palle yunjihi alla na kisi yangan kata ke ati mahanga tare ke sababunga idan haga jeme kanna nga soron po kanun te katai anna ngari aba sadika ngani urenye ajome kanna nga soron galla tuwe mogombe amma yere maganga saden kibaren ngari ajome kanna nga kaska maganga saden ina ovaler ntenya ragananga masalan hanga naraga sasa kasongkanga anati minte utankin naga iwanga lawa amma kanga maga kenya gallinga ndanga na tewa ngin kan kinna mega maga nga sa de ho bale en tenya mutino nga kebe gallinga ni meda ngani baka ayeti zaga ka ton kanga na tin minta utan de gon kinna nga yo ka panga tonga maka ayeti idan maga nga sa de no kungari kebe gan kota maga dinan ta dunasu dun kan juga kenye lenyugo saga ken pallaga hinnane keɓe dinanta duna sukohumantenga aga keɓe kanna dinanta duna sukohumantenga yaqe kelli non batunga kelli hillandinga wa hakada arabum ma ni lewai hin ngana nya no nguruna nya kan to ame lebu ma arabum ma wado hada alla sigi haran maru inda gare kidde ni kuskuru mu ya gare nya hingana goto arabum ma ka ni ibrai hasta tawadi de sikandin ni kannanga kugana buguno anga kebe hinne nganga dinanta suko mantenga kenna anga hinne kengana buguno amma rentintu hakada amma nu dan pawan suko man tengo kun no gondinonga kengana buguno kita kannan nan tintanga ammen pada maremmu tambirenga arayan kando suko man ten kamma yango buri nyanga nan tikke karage sulle yanga katen no gondi ike banen kisita tungkang ngajabin كلا إنها لظى tunkanti kalla ayi hinta kenyam mo di kwangara na kamo gombe yang gobri nyanga na maganga saden tanya nan dangan wado hada innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhab yawm al qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adhabun alim يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم kubenuga kafirnago kiyaman kota aganañi muñeke suka umantengiya dangani hohon damminnega muñeke kamma ken cuwi dangani aɗo ken metana kahinayi iwamanina tana iwana tanayda dumaxanga sati kenga kiyaman kota yangan katenga nka hari gana dumaxanga sataya ken tarageniya yangan kate ani dangani yangan kate keɓe mamantengani a kota iwaramuruni nambugu yangan kate ke nogondi nka tunkanti kumpeti bakkane anogondi yanga nkate ani dangani kebe dumantengani aha ŋuñancu komanten pa an kemmanankungenka anga dono ngalliki hogabe maga agabe ngimaga agabe ngimaga an kemmanankungendi mani ŋuñan kibarendi a ti kummanankunno an kemmaga kun ka an kembagandina ay goni gara goro tammi kita inta nga limiti dendi inda goro tammi kita ini nunga ba inta nga le karanga inda goro tammi kita inta nga le wajun dranunga ki hinga bo hinga bo kan da poro nga wadoru daga anke ampi ngara ga bo kasanga nga ga ko tamba nga baka seda ay gonu pinga bo nan tallimme ti kum pinga bo halle kelli ngona den ko hinga bo ampi nga bo salle ni basu dadi kasanke nga nyorondi ampi nga ga bo kasanke nga nyorondi tanken da kumba taram naburu kita mana mana naburu duna la gare dan kun naburu bito li sikki grana imme mhm. ha igana tina men ta de ben big boss big boss angana ba ko wese ran tan kan won so wonga timano wa ma ho on ta kan wa kunya me kanu ku bana ha kan sikkiya urye sambo mana na kan den anga daga nan do halaki tibun ba taran naburu sababunga ha o ku be ka kan tan mun don ce do ko karanta to ko nan jondi tu ho ma ka kenyi men ta kan kan di. kan sunu nyeme kew garanti ko ay ku ñi men garanti garanti ni golli sire nyeng musa do ci bare nga gara taga injiro injigindi nan dugu di kam ko wa kana saliha ha bani sire sire hi sire nga nan garanti ni golli sire ñe anga tisir nyangana ngalle harakara halare mu ina re hala sira nyeri ina kondi sura nyeri akis maru awa onda minne hallembure nanda gam pin pinya Allah nga na nga magan ken tabaka harami gadi na nga magan do riba nga me na nga magan do gara nga me na nga magan do jenen do zulminen do kafir gondunga me ti barman na nga maga sun ku kute kadu kute wali ya kute sumpu sanke na dula girndita na misirun kara na dinan kara na dinan gaja na qur'ana la goso tan huwan ken kan na buren kenga arno an halan turon soron dangi dulle nyani fare alayhi salatu wassalam adi kore gasul li qalsiki yanya ne imbenta kumini adi kore ntu ko man tanga janna no goni alayhi salatu wassalam gella gana nyin na nyige dan pawa ga nyurgin ta kunga fare kore kenya nyitolini ditangenga a aza amma kasun fili kasun ciki ni kenya na imbenta kumini jindo tamare birene kenya tagalle ma gonni ma kenya gatin kamana kiniya ina kemmini alayhi salatu wassalam amma o ko halenki ana kammo ko hoga be da simma khairin ni kannanga iganna vitamin mutannan kantu

wa mithlahu ma'ahu an kam manan kun ganna loga ken no wonni tun kan tan taragene am manan kun bikin ne kan taragene har hube gam pun an kan kalle kan taragene walladheena lam yastajibu la law anna lahum ma fil ardi jami'u mithlahu ma'ahu laftadu bihi min su'il adhab yawm al-qiyamah wado hada ma haran nyimbe tampin ho hon taragenanga tun kan ti kalla ay yango brinyanga na maranga talen taragenanga akota innaha haqiqa kebe mogo sugontengan kanangaronu nan palaka nogondi lava kenni lava lavani kannanga imbinkuma allahabu lhalis imbinkuma kalasinte tide ñagambintentadi lampuyentadi nukuygo kutintentame a sunaraganteñaname dukkoti kammunga imbinkuma kalasinte keñani lavaya yere mogo suruna num pankanga kamma nantimani jahannabangereygo a fogonni kenga amma ke jahannaba ngere imbe ngoro bena tudiya aga kumuni imbe kuma kala sinten bana na no gondita idan nu kube mo soronten ngan kana ga taunan kane arabun kanna lugan dangane hon ni nan jonga damiran panartini awaka nun denya ne kenya na allah subhanahu wa taala ga jonge nanti innaha ati innaha in imbe ka be ga taunu nan dugu la wa tanni la bai jahannaba ngere nyugwani mufassiruna nyugonu maga ayin benga goro bene tudiya on daga

كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أم فتا لك كبه غان كما ولا حتى بني نور انتك حتى سيرا كبه غان كما نغم نعلم بتالي إن بنا كابوين ونغتنا يرندو خطنا نهون تابتين واضح هذا هذا متهم نم فتا ترون لدنا دي هم لا غرق لنا هنا كن يغتني إذا نزاعة للشوى laga gollen ni kanna ngana hatan pantanda gellanga munda ni kangan ta munda anna ho bartanda naga bo sindana ni laga ya in kollam patendanga li lishawa in kollam patundanga ni shawa ni jamu ne amu fradun ni kanna nga shawatin bo sindana ni lishawa in kollam patundanga ni ani idun ko in kollam patunga na kunya bosini mubasuruna non pillandinti shawatin ni kanna nga in kollam pate bane he ho wagani hadamaren men cuhunga ira aga bakkanga anga anta kalla su togoñani sawa masalan an kittenga kutini anta kalla antanga kutini anta kalla antarolla kutina anta kalla an nugunnalla kutini anta kalla ho aganan cuhunyai araga kutini na togomani na toganga anta kalla nanti ken cukomantenya togonni sawa wado hada kuntina zaatan botindanani maniya lazakei lishawa hadamaren men ton tun dan anki dan taru su mana an cuhunu benu gana buganga anganta kalla botindanani lazaya lishawa hadamaren men cuhunundangani wado hada idan ona ti naam sikkandigumun daka humande ñido menagane kuntina zaatan bosindanani lagaya lishawa in kollan paten dangani aro suhunun kaga dangan awa in kollan paten bosini nan caga gadina suhunun bosi anda kitte ka wulu guti bakano ngo hotana na buga batendi anda tan ka wulu guti bakano hotana na buga batendi anya ngan katelo kunna abada bada bada bada bada bada kam pante datin tai anna ta di bada bada bada bada idan kedan ta mo hi hanade pesko onto mo gontu maka yeti o tun to mo gonto hana o kitabo makini to to tayenga o tan masa ko arjanna ga ko mballa ken kamma wa bo hada onna ga tad'u lada awakir dini man yamma yamma kebe adbara yamma kebe da halla ko ti sondo menga wa tawalla aga balli ti suhununga idan tafsir la hanu da tafsir kullu ade bara kebe ga halla ko itimaniya ki isondo menga wa tawalla aga balli timaniya isuhununga wado hada hillandi gumunti ade bara yemma kebe ga halla ko baka to ngumma ga dunadi wa tawalla aga balli baka allamba kemma wado hada sikandu gumunti ade bara kebe ga halla koy nan bara allah matenga wa tawalla aga balli nan jonko ya allah kutayen kamma idan onatu kusuko mantenni tafsir am tad'u kebe ga ni da dawakirndini iglenya hakana warakina digamuna jahannama imbenga adigamuna awakirndini man yemmenga yemma kebe adebara aga halla koy baka tongum maga dunadi wa tawalla aga balli baka allah maten kaga maga awaken qilli ho gana ilayya ya munafiq ilayya ya kafir ilayya ya mushrik awa kirnda nyana kenya mogadi mufassiruna nun ti rahimahumullah iti kebe gani na sigi qiyaman kota biranga awa kortini kubeya awi wututi imenangana kuncagara katta karama awa go yeninga aga illi hunce ni mogonɓe okutini gollan poño gollenga ñanani kuɓe a gollantaɓen koni aga illi hunce ntagarana mogonɓe lasaka kortinu honuya nin sagara soronde kiyaman kota birana keñammogoni wa hakada imɓe na wadi gamunu imbe imɓe ɓega gamunu kanu nga de ayi jahannamu imɓe kiyaman kotoxe fare sallallahu alaihi wasallam ati warni tayi a kota tañerew jine garabe wani karabu kuna kam mo gonta tu rona kam mo gonta tu amma i warni te tanyero jine karabe kengai karbi bana suga di tanyero jine malika wai kunga iranta wutude ina kam mo ina girinia igana giri kentu ko manta andi hutu to ano nyugo ti warnu tu sawre panka do sombe be gadi aga kortini kata kafir mu ngai ni kita kam jawngadi angana hay tanyero jine karabe karabane su tanyero jine malika awage me miliar nuna gati ado kamo ka bi milio wado hada 4 miliyarat wa 900 milyon miliar nuna gati ado kamo ka bi milio angana jate gelli jate ngamo kuraga ken karabe wai kungar jenni me yara balo wa ken kamunde hanawa nanti kunga ina kebe raga ken fay katan kenyi anno ani halan churon on daga kata kaman jikkunu ñugonuya wa jamaa asaga gadina fa na mana na wa jamaa amma do harame tahdi ken goto fa asaga wado ala aji kubran pai kana kai ay fa wada'ahu fi khaza'inihi asagana na braka teri sa gundi isa isa undi kun ka kanu wan fa awani kenye wada'ahu fi wi'aihi ay fi khaza'inihi asagana na bran ka huma mai na sauta undi kun ka kanu wan kutungane anda jaka bukan dinan tayin na miskin anta dina de mana onda ba innal tunkanti inna linsana haqiqa hadamarenmenga kuliqa hadamarenmen cage halua mufasiruna nuncogen paikeneke hanangumunti sunana koteya ti hadawni kannanga alhuznu shadid sunana kote wado hada hillandigumunti on cage katta luganga alhadaw ani kannanga rabun kannen luganni arabungatini naqatun halu'un ay sari'atu sayri nyogomengana terndenjengani watini naqatun halu'un idan halawunni kannanga ikummaga kenniya nanjo katta ننجو burenga وهكذا صار عليه الصلاة والسلام ada koni ni nanti igon fo kan kannanga ken igwayi shuhun hali'un جبن خالون سنن أبو داود دي أبو هريرة حديثنا وهكذا محدث لأدم الناس الدين الألباني أراريك الصهن nanti hon po buranni kanna nga yugondi kenya ananya kutunganenga wa hakada ananya jawngana nga katta kumandenga gellanda khairin kita jawngana nga katta sunenga gelli toran kaga na kita kagan tenya ni honne gana kita antina sondo membo ko idan onati halu akabe hakana kaya muhammad ibn tahir ada sa'ala bi turmi nanti ya no halu amanan ni kannanga ati tafsirin tara gambangan ta Allah tafsirinna halu an tafsirin ni kannanga idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua wa hakada abdullah ibn abbas qarati tafsirin tara gambangan ta Allah tafsirinna هلوعا ألا تفسير أتي إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إذا كان قارن تفسير دانو نقامون أو أكبر صحندي ونأتي نعم تفسير مهم إغان تمن صوغن هذا مرم من تقر هلوعا jawonganai sunaindi gelli hoburengana kita jawonganai kumanden di gelli heringanakita wado hada jawon anai sunan di gellimani toranga na kita jawnga na kumanden di gelle khairin ka gana kita tafsiri hillandi halua sunana gabe dunkiani gelle toranga na kita kumandana gabe dunkiani gelle khairin ka gana kita kudanya jawon na kudanya gaboyenga farqum fa kene ka war mubalagha nya ha kene idan wana tangara tafsiri ho hondam binne kudi anda tafsiri tafsiri sahan tenye innal insana haqiqa hada marammanga khuliqa hada maramman tage halu'a jawngana di gelli ho afan jawngana mani yasuna indi gelli ho bure ngana kita jawngana di gelli khairi ngana kita wado hada ke lugandi ho honta keya wa hakaza sare andi o wa ni kanu tafsir bangantenga hillandin kaga do suni bane halu a sunana gabe dun ke ya galli hobre ngana kita kumandana gabe dun ke ya galli khairi ngana kita ku tafsir no hilli arabu kanna lugan ce dinu ko adangani wa hakaza o wa ni Allah tafsirin ni kyan amma na halu a fasar liren ya wala na fasar sunan bane ya o wa ni tafsira na timmanten wa hada angara ngaro tilli na ya walla buttana ya walla sunana ya ona tan tafsirin matimme innal insana khulqa halu'a hada atage jonga na sunai ndi gello bure ngana kita jonga na kumanden ngana kita atage sunana gabe dunke a ngana kita gabe dunke ngana kita onda ga ba amaru ida masahu shahu da zuwa. aji ko halu an fasalin ni kannaŋa idan masahu shahu. jalli hodure ne ka na hada mana makita. jazuca suna na gaɓe dunkaya. as jaza ani kanna ŋa rabon kanna lugani. huzunin ya furfurin isanu amma bifa daɗi waya ka kacu canuhu. su ne kotai ba na ka agara nyanga hibe no gondi anga ille ne baka kem maga anga ni hibe di anga kutini baka kem maga anta ka kontine ne kenno wado hada jazu'a nikah wa hakaza jazu'a nikah nanga sabare enta inne ajazina am sabarna ma lana min mahif idan onati duddu sabr sabare enta inne ani kan nanga sunna kote idha massahu shar gallu hobra ngana meme jazua ananya mania anana suna kote dunkeya ananya suna gabe dunkeya ananya suna je dunkeya aha wa idha massahu alkhayr manua wa idha massahu alkhayr jalli khairin kaga na kan meme mana khairin kaga na kita manua ananya kumandana gabe dunkeya kumandana je dunkeya khairi ke dangani seren ta ko kita khairin wa do hada ay gonu nda kere kenya na gure ba no nati na gure ba ne anda agun kita ko kita ken agudi anda na gure kita serenta ko kita ken na gure di anda hube tana kita ko kita ken di ana kuma be su ko hada idan tafsirin kana kai fa Allah ko mo amma mu'minin yan takundu ngana kita ana sabara nanya dengan khairiya anda karin kita ana Allah ku fa kana nya dengan khairiya kembe إلا المصلين دون كانت هرم من تنكون إلا المصلين ما كانت صلى يم كنت كنت صلى يم قني كم فتي منيا كم فتو sunana je dunkeya obrengani kita eheti kumandana je dunkeya idakairin kaga kita wa hakada hobrengana kummeme sunana kote dunkehetiya kairin kaga gani meme kumandana je dunkehetiya maganta ta kunta nogondi wa haka da hakaza arjannara kunnu kompoma lakumanimeya arjannara kunnu komp laku segane laku segane arjannara kunga allah subhanahu wa taala da jikunu segi konere nanti kunyantake nogondi on daga الذين هم على صلاتهم دائمون الذين يمك بينهم يكون على صلاتهم يسلم كما daimuna dumano ganiya ijuku hanan pay kene keya dumarani kunga i sallun kamma i dumantoñana salluku kamma atin nanti ina salli hakatini hakatini kadi ina wara itta kendi ikunni kannanga i dumanteñani sallike kamma hakatin cukahumantenga anga taygonun kawadi hakatini honnenda kite ina salli make ayati sagangana ko sakadi ina bugu sallike immedi kadi ay gonun kayak sunganonga honna kana kite na jama inta kan ngalli mi sidendi anga di ngari mi sidendi nya kamen tanonga maka ayati wala problem ngana imende hakatin be anga na ngaran tinamen ta amma problem ngana giri bakano nganyeme ikunta kunu duma no ani ko ngai sallun kamma hakatin tu kaw mantenga hillandi gumunti ikunni duma ga yang kanwa wago hada duma ga yang kanwa ni kannano ani sallendi ko sante ngani kebe yemmu kubenu iga ala salatihim sallun kamma daimuna dumano ganiya o hanan baita juko hanan ni kangan tamun dan nan loke ma ko to gredi la daga daga nan kirita an to onga tan nan luro yo gondi awa dume sallen kamma juko hanan tai goda ya garesu dume sallen kamma de an ma dume sallen kamma wan killa an anyi mini ba balla nyanga nyani duna na an anyi mini no ngan tan ta godi dume sallen kamma wanda ka hillan hillandinga والذين في أموالهم حق معلوم والذين هذا يمك بينه إذا كنندني في أموالهم إنا برن غندي حق حق يا معلوم حق كبير تنجلني للسائل والمحروم للسائل مسكينا دعنا كذا غني ترنينا نعنا نياغان دعنا غني كنا والمحروم أركم يم كذا هذا المسكين مسكينا أجمع دون دولا غصنا نياغة أبا يم كبرنوغا حق وتينا غرندي لكن مسكين دعنا كفصنا هلا غايا واضح هذا حق كذا هكذا كمفسرون نندم سوغي hanangumunti بناني حقنا iga jakkan kinni hillandigumunti ayi iti jakkan farlahulla kutu madina sorate ga sugani makka kuti yabo jakkanga akibarin jonge makka yan ka farlagun konira kutu madina imame girndi hillandigumunti jakka aɗo huɓe immenu gada lejimindi idu kamma waɗo ada warni serenga da ñimme hoy go lejimindi nandu kamma nantanga keñana allah dangani pour que anna arjanna kita idan ke ay kene wa hakada miskinun ni hilluay howadi kenga jilli awa ñagene wado ñagan cartununga na timme keɓeede awa na nyaage amma ñagan cartununga ma timme a haramunte ñoni ñaga yelenkana sanga ñowomaxa o silaminumaxa dumangana salli wogana salamu aleykum tammanga yagu antinoxo misiden tur a amma moxonti wa kopulle meke waruna ñageni a ido sabte a to bo bowkenga har la laka ille dagana ñagenonga kita na ñogo koy ke dina ni ñaga ndina ñe ke dina ti ñaga dina ke dina anda sartu nunga na tuku sartu nu kama timbe ma ñage walakin koy islama on tangi mo gondi tan go kana ngar ñaga ro kana timbe sartu nunga ma timme o gara tongo kare langi ten nan tan nan daga sogo an kan ngara an ngar tan ngar lang anda tar ñaga ngati ma ka kinyano wado hada idan ñaga jam hede asartu nunga ma timme amanya ñagana kiyaman kotawa wullini cinkuntoron ta yaxe keya ay mesegenu ñanana su jarumba bakkayi awa ñagana ga ho ñagana ñagani cartununga matimmadi jahannamu yimɓe ñani agayna yimɓe ña agayna ñage galle kay ga mogonɓe ako agayna jahannamu na ña iganari nogondi hatia fa ante ñakene kenga nene ligindigameyti amma len ka suña ñagananga intaxa foro ñimme bakkamedi to nguntendo garante ñimme on taxa bakkamedi surtout tabal dun konu ana o kumme garangunda no mo gon tagay o kumme garangunda no o hada nya sabu na dina ke mena soronyo gundadi ora sunna ndo tawhidin kari soron kane hubenda bito hilli nya wajundi ni kenna tili kenna ngonjongi soronga hubenda bito hilli nya wajundi ni kenna yita na ya soro suru hano kubenu ga dangi kubenu ga ka dina sarki sudi golle nyanyi ay wonu ni sarbo gaga na koreke ay gonon kaga ni daga na golli koro nya de gitu kana ay gonon ni godono do saga nya gi war jaga mundunu walakin oda la goso wa do hada hmm. oda la goso na hita na ya idan aro kubenu hillandim pay ko kutungano etiya iwa hakke wa kem bugandini ina burundi hakke kebe tuitengani fallanja kado imme gara kebero rodu kamma nyaga anondangani gelli ndi ado kuma yemmu kubenu gani miskinunga nkaima dula goto nallo nyaga entangan nokon wado hada anna ngara allati haqqun da miskina nya oy suse talle manyali yon killungun tanga kate kene hillandinga on والذين يصدقون بيوم الدين تكندي والذين أديم كبن يصدقون إذا تغندني بيوم الدين تقياما قوتايا ما أنا تتغندن قروسندن قوتايا يوم الدين قروسندن تغندن قوتا قال لك مالك يوم الدين أكن akanyani korosinden do tuganden kota marandanan idan ado yemmu kubenu gani togondin nanonga ti qiyaman kotaya hoga da tini to mon ti kiyaman ko tay rakdan da amma kana ai hage rawa ni ni tondo men da ma to ni ti kiyaman ko tay an ta to ni ti kiyaman ko tay ga Allah ku tay nyanya nan gol nyalla kenga an ana nyang ko an ana nya no ko anga tubi on daga kata na kata ndinga jawon ne min adabi rabbihim mushfiqun na kata ndi walladhina hum adayamu ku bainu min adabi rabbihim gal ikama nyangan katenga mushfiquna kannano ganiya aro kubenu ga kanna nan joti allah subhanahu wa ta'ala yangan katayin inna adaba rabbihim ghayru ma'mun inna adaba rabbihim haqiqa ikaman yangan katainga ghayru ma'mun kam fati dun tempo ya de ikaman yangan katai anta wa serena anta una dun tenga ko kita gibaren allah ngan kate an mara arjanna amma dun tenga ko kita hana wado hada kenya na ahmad bin hanbal ati tangana sako arjanna kumballa ken ma dun tanga hon kitai kama dungara no gonye wado hada okulen ku hubenda ullu hancalli tabana na ta porte nyana alla ni ronde arjanna maka he da goro tammi sadaka nati bermanda alla ni ronde arjanna di kube na fatiha gara tawa nyame fokki gello arjanna dia warni gara maka he ti idan kanna kannanga kube nuga kanna ikama nyangan katenga hariga tunkante annatu ika manyanga katenga gairu ma'mun kempe ti dun tempoya mm-hmm. walladhina hum lifurujihim hafizun kaga hum ara yammuku benu lifurujihim ikaninu dangani hafizuna tangandano ganiya inta nutu sorongo lenyana igum pillina memuru wa hakada inta sihaqin kadabarni yagarum pillina memuru wa haka hakaza intara kana masin qawtu ya garunga walla duya anga tuken qawadi lenki nan daga mutu na ran duya wa haka hakaza intajjeni ni haka di gagadi wado hada ho haka ni ho haramun te kam men taken tu ko man tan dabarni jene ke be soronga wa sono da lenki le ga ruta mi do to ga nya kunu ke de di anya ga na ke ya ga fulani ke be ga ke dingra fulani ke ko ndana do men ndana kunna on ko pini nya ni ndan kyani in taken gurpu wado hada kubenu ga dujja kinda nyana ngana la harlan kinga ko hen kinya munyanga ngana la hinga nyana kundu inta ken gurupudi kubenu ga ya garullo ni moto nun no gondi idi ga direna do woto lununga inta kun gurupun no gondi kubenu ga ya garullo ni moto no gondi idi ga daga na mek do tetunga inta kun no gondi kubenu ga ya garun kinya ide ko nun no gonga inta kun no gondi mate garni de anga da nya sunda ko nya makaye gelanga ma ya rek nyande ko ngam ke man to ko makaye di an gara kinyano wa gona to kan golle nyani in kan golle ga summan to koni masara ga wai baka wa do hada idan ado yammu ku be ga ni tangandano imani lu ibiro nun ga le ni non nam mbiro nyani kita na ya jedi ranga ita kan ta ke ga ga no wa hada makka sun ta dia ko ru biro nyani arno ali halay turonni masilami nun ngai bade mati yere ni nda duna kan ban ko mati yere ani mati ke jamani ani nti holwa wa do ko aranya na nuko tanai meya matare ba on daga إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم ما كنت إيقن كما aw ma malakat aymanuhum walla kangay mara itongada kummara gellikko magonga mana itumbariyaharu fa innahum haqiqa ikunga gairu malumina ikun peti jaragi yammuya gelligani halalin yakkuku mundu walli ndi tummaru mundu sakallen magunga indi jaragi yammu ikundi ayi ina baraje ñakkete indi ku sakallen mago wanni faranti wa fi budi ahadikum sadaqa aga du bai ni kagu men cakalle ma sadaka yana di sahaba nun kai fi itanna nyon killungunya fare ken kago du banan beni yon nya atan na daga ro haramen di jeni yaran ta jurubun kitawa ba aba atanga na halalen kanya kenya mo ga hay kenya ya garen ta ka tunu nan ti di kinan da ta takalle ma gunya janka sadaqa nya nu mu manga nyana kan jonda ngaga balla wado hada igon kanta ke tunu abada aga ga daga jeni na junubun kita na barajan kallen to ki maka kompen anna daga jeni anna junubun kita na perdi nonga kiam ma an kompen no gonda anna da bara na daga men kita an kilun ta gunte alla hayen ta di hinta alle barajan ngara batte wado watin kan ne kan tadi arno al halan curonni aha kubo no ga ti jargi yammo ya ra kubo no ga ya rumbin ku tudi ga daga na sinu ni di ga daga na honkono kun kama nu kadi jargi yemu nya me di jargi yemu ya ngema tanda da barde an golle ga hemma tere to ko hono wala da barni o kunta tere to na ya haren ben kutu na wutu gellere masini walla kenga walla honko ando kenna meni wa nga an kenga da halle ma untai haranan killen kamma jargi yemu po hanollu kunye wado hada kunlo jaragindia min kollan tore igan nuede min kollan tore ho anta kunna ngani sellanga kubeno gaga iya kungi waga kompe nogondi ramen takinnate hun takinnati galligan takinniya tegen tano sakallenma guntano pew amma yagaratananonga mantoronga gande ngarni katta kenga nde gilli wasiranga keninga gande ngarni katta kenga nde gilli wasiranga manan kunga ngautinankini kenga aɗo kenga nga kun kama nun ka jargi yemundiwa kunganaganendi kunta bakka min da tubinancaga ɗo halleyde idan jene jenenni hoayi balaunta kamma aga aga aga aga sanki tan ni ona fuqara ko nyawen komni na fuqara um bismillah len kana kam mo gon fa ni kor kor ko ta su kunya na declare ne awa nan nanti awa ike ga mo me ma sa ga tinera ga golli ni ha kon fa ni ko ru nyaa kene parce que jenen tan ni kuntu su ko man mantenga maka anya kan amma kan kon pen dan dali ne fasri go na grinan ka da na ko sa gonon dan ma anna diga men tu kan ta rona immenga anga ni nan tan ken kana tan palle sen ta ken mena kita ko tan ni na kina nya kan golle ta ko tamma fasiki ko nar ko ta bane la ku nya na dimilin kine ken palla nar la ku nya gamilin kine eh hi wata renga de ha ya garen ka ga ho gabe hakre lampun tenyen saralo ne ha to garo mu'mini ya garu wa do hada amile ne idan kun kamannu ngai wa galli jargi ma yara be hakane kai yagaru benu gaga ji kane tangane inta dungana ho da mi hutan kine iga inta jargi yemmu kudi amma yagara sugan ti kane tangana yagar igo tana ga daga nan cakallem ma walla ga daga nan tanga tanga walla ga mana mana mo gonu nyana nga gelli jargi yemmu jenan kaga ammo gontu diga linge hainde ammo gontu kiyai an ay gonu ngalimma kini lakka ngakundu anna simman ha business in tel ko nyai de ara 30 minutes 50 minutes aga me kini tatenga anna simman ara business ko re ha me ara wandi aka nyai tel ko man man ndiga mure i love you i love you ha garante garante ha wallahi Allah da halancu nke baka ngar kana sa handan kan karmin ke halle ha makum man man kibaru ya ido kanun kara fasiginu allan kutano ken palle aba maron daga faman ibtaga dhalika fa ulaika humul adun faman ibtaga yamma be gana murundi wara dhalika ken palle mana anya kai go nyaga nanga wallan tumbare gare ya gare nyaga nanga an kina bane yemme ben da murundi kem palle nan daga dukini wandi goya wallan karan daga ya gare tana sakallen mago anya kay tikenga wa haka dan tumbare tikenga walla ne istimnaun da bari nan daga sabune lan kitenga nan kine jorenga nan du manandi manindi nonga walla na jangana landure walla naga ko hanun ko ma me tanga du manindi ni istimnau ina ta al'adatu sirriya sasa rabun kannindi faulaika haqiqa kummaxan kutu burdun konu humul aduna kunyani yadantonga iyani ken parandanganonga anga igonu ngalla sasa ke jarabuncerene ɓegadi anga ñina ke ñimme a dingira ñugoya ti yaken na maxa jeni de ay me a hay kene masimmaka xoɓono na waraka ti yakenga tana ke ñusu sadi garni a haramunte ñen yagaren mi dumani ndi wonna du dumanandi a haramunte ñen serndamɓe sugata kanda a haramunte ñen on daga a soɓe honu xorti والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم من من دنيتيا نيرو ها تموندي ado yammu kubenu li amanatihim idun tangahu nundangani wa ahdihim adila idun dangani ra'un tangandano ganiya ado kubenu idun tangahu nun tangana serenda saganga na honkinanga duntengaxonga adi xaalisinkinanga ke gollindangani ken duntengaxutanga de amma nan xaalisinñowtuna kini serenga gollinda sino hilliti kanan kira tanna lagana konten bugandi de gollen bono de amma mogonta tamboncetunginanga andan xaalisinunkin anna ho akitan kamma mogonta tamboncetunginanga sino ko atina ho perdirigo homa kite angara ujunu na akinai angana warjagana anna kargo kita ke kamanda duntengaxunga da tangawa anke no hokki data walla kenga anna sahu serenga duntenga xum bitigin pay keren pay dagana ke nukuya awan maxa duntenga xur sadingarni an kenga neruna anaraga katta butigumenga tiken ta baka ha ga baka ha ada duntenga unye bebe walla serenna saxanga ni kiturongutuna daga gari hanga anna nanga nje wa amerika nagal sunulliti kattankengaire kuraga sadi ngarni walla na garen koni irdo ngolli da nyakundu nyakundu ngarari ko tambe anati boroda ho tanonga. kalsunu nyamea walla kenga amma horti nga kadi duntenga tangawa idan ado kubenu ki ya kunga ibana urondo kiye ya kun kagani duntenga kunyeda duntenga tangawa ya garubenu gi kina nuwa ibana urondo kiye aha juntin mago anta kenya ninda ho ka gare do panke na ho sray ivirtin idan ko kadi duntenga kunyebe de ado lahi dunun kaga ando serenga lahi dunun tunaka ke nga ngake nyananda ngani kono kono lono lewji kodo kollono lahiduya angati kumbane ngatiri honde ɓe gano arin kittendi koda kenja koninda ati ke angati kumbane ngake kinnangate watini honde ɓe gano sasa kekitiniga parce que lahidun tagadi o bakka ayeti ogara menga roka daga nan nuka nga kumbane ngatini hondaga sasa dubane aa gamarga sasa andan taga mengal lahidun daga no makka ayeti idan on daga katta nyeronde ma alladhina hum bi shahadatihim qaimun walladhina hum adayamu kubayru bi shahadatihim ti sedana gunga seda gununga jamu shahada qaimuna sikkano ni kunga tikenga ado hubenu ga sikiti sedana gununga anga sedi ke daga ga nyanjondi na nyakwa na koni anyakunda anyakunda anyakunda ado hubenu ga sikiti kunga ay gonu imen jangen danga gaja ga ni jonda tongun kin imen jangenga a jonkoni ala anyo ku jonya ro kun to obudu bini do tere de mbana jakin kaburundi kusunu tongun nyen kaga ube tane ne kenga garenyen tongun ta men jangen ma maka yedi walla kenga yetrendi ya kenga reme anani sasa kenta man jenga yare ke do koina kita tete nga jeden killenga walla ndabu yugo ke ma ina yare a jonkoni ala su o kwana ka ke de ro wa te da da garen toro adanya kun agama ara yana ka ke diken ni tungun nya maga ta ke beseda garu ana na tananya seda kuma nu gi seda na ko ai dakin ni ko Allah ga tankin mo gombe on dara ka ta segundi ma walladina hum ala salatihim yuhafizun walladina hum adayam kubenu ala salatihim isallun kama yuhafizuna iga tangande nyana aro kubenu ga tangande nyana isallen kaga kamma ajonga sallenga alagari sallenga doru ni dumaye yere ni kannanga na tanga na tanu nun tanga shurutu nun tanga wajibi nun tanga wa hakada na hatinun kaga tanga aro yemu kubenu ga tangande nyani isallon kamma allazina allazina anga ni segwere par janna ra kunga ni tegu mo gombe ken ande mana jikunu ku segi konten denga alladina danu ku jiku kurumba ha jongane hmm. ulaika fi jannatin mukramun ulaika kum man ku surdun kono fi jannatin kunga arjanna ngoru ano gondi mukramuna idaron togani alla wi darno malikanu wi darno o haka dai gidi mandanon kay darno arno ay halan turonni o hmm. yam pe murnu jama ma sirri sirri hatin dangi ko